Daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum. Yanzu ma dai sarfila hashin gumin ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Jummai za ta gabatar da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. daga bisani kuma ibrahim kalmasi garbe ya kama shirin jawabai daga dattawa sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku sai kuma mana afuwa saboda rashin jin kiɗe-kiɗe da muka saba yi muku amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau Asabar an kama babban jagoran 'yan adawa a Rasha na Navalny da ɗaruruwan magoya bayansa bayan da zanga-zanga ta ɓarke a birnin Moscow da sauran birane 90 a ƙasar Rasha kan rantsar da shugaba vladimir putin da aka yi a karo na hudu a matsayin shugaban kasar yan mintoci da isowar navalny tsakiyar da birnin moscow sai aka kama shi da amininsa na liansky Ƙungiyar sa ido ta ovd info ta yi kyasin cewa 'yan sanda sun kama mutane sama da 350 a faɗin ƙasar bisa hujjar cewa an yi zanga-zangar ce ba tare da izini ba wata ƙungiyar matasa 'yan kishin ƙasa ma ta gudanar da zanga-zanga kishiyar wacce aka yi a birnin moscow tun da farko inda matasan suka yi yunkurin tare magoya bayan na navalny daga shiga dandalin poshkinsiya shugaban amurka donald trump ya jinkirta yin cikakken bayani jiya juma'a bayan da manema labarai suka tambaye shi a jirgin saman air force one na fadar shugaban ƙasa game da ganawar da za a yi tsakaninsa da shugaban koriya ta arewa ya ce kwanan nan za a yi ganawar an tsaye da rana an kuma ware inda za a yi ya kara da cewa kowane bangare ya amince da yadda za a yi ganawar kafin ya bar birnin washington zuwa dallas na jihar texas ta kudancin amurka ziyarar kwana ɗaya shugaban amurka ya nuna cewa an daidaita da koriya ta arewa kan wuri da kuma lokacin da za a yi wannan ganawa ta tarihi shugaba trump ya ce da gwamnatin amurka da ta koriya ta kudu sun ko kuma ta arewa suna kan tuntubar juna kuma tattaunawar da ake yi ta hada da bukatar sakin wasu amurkawa uku da koriya ta arewar ke rike da su to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausan muryar amurka a nan birnin washington dc mazauna yankin big island a jihar hawaii ta amurka sun shiga shirin kota kwana a yau dinnan asabar bayan da wurin nan mai aman wuta mai suna kilau da ke jihar ya daɗa tumbudin narkakkun duwatsu wanda ya malalo daga sashen gabas na tsibirin, wanda aka tilasta mazaunansa tashi wannan aman tanderun ya faru ne bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 6.9 a makin ko ma'aunin girgizar ƙasa wadda ita ce girgizar ƙasa mafi girma da tsibirin ya gani cikin sama da shekaru arba'in. cibiyar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar ta auku ne da misalin karfe biyu da rabi agogon wurin wato na yammaci a yankin da ke daura da lawalin kudu na tanderun kafin nan wata girgizar ƙasa ma ta ɓararraka tsibirin a jiya juma'ar kuma hukumomi sun ce suna kyautata zaton za a ci gaba da samun ƙarin hucin girgizar ƙasar a wurin ƙasar burundi ta yi shelar dakatar da gidan rediyon muryar amurka da bbc daga yada labarai a ƙasar na tsawon watanni shida makonni biyu gabanin kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da za a yi a ƙasar kan batun kwaskwari kundin tsarin mulkin ƙasa ciki har da batun canza tsawon wa'adin shugaban ƙasa hukumar kula da yada labarai ta kasar ta burundi wadda ta zargi muryar amurka da bbc da saba ka'ida ta yada labarai da kuma gudanar da wasu abubuwan da ta kira haramtattun harkoki ita ce ta sanar da wannan dakatarwar sanarwar ta ce eh, dakatarwar za ta fara aiki ne daga jibin litini hukumar ta kuma yi gargaɗi ga gidan rediyon faransa rfa wadda ta zarga da bayar da rahotannin karya kan yiwuwar a yi bita da kulli ga masu kiran kada ƙuri'ar rashin amincewa a wata takardar sanarwa ta jiya jama'a shugabar gidan rediyon muryar amurka amanda bennett ta yi tar da wannan mataki da hukumar kula da yada labaran ƙasar burundi ta ɗauka jiya jama'a amurka da china sun kammala rana ta biyu ta wata muhimmiyar tattaunawa da zummar kauci ma mummunar gasar cinikayya tawargar amurka ƙarƙashin sakataren baitulmalin amurka steven mucin za ta yi bayani ga shugaban amurka donald trump a yau dinnan asabar su ga shin wani matsayi zai ɗauka daga baya a cewar fadar white house a wata takardar sanarwa wadda ta kara da cewa gwamnatin amurka a shirye take ta canza hulɗar cinikayyar amurka da china za mu sake ganawa gobe mu san yadda aka dosa to amma abin da wuya ga ƙasar china wacce ɗimbin alfanun da take ta samu saboda irin tsarin da ake da shi na yanzu a cewar trump a wani saƙon da ya tura ta kamar twitter jiya juma'a ita kuwa canar cewa ta yi duka bangarorin biyu sun lura cewa har yanzu akwai bambance-bambancen ra'ayoyi amma dai akwai yiwuwar a cimma jituwa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc To madalla masu raro yanzu kuma za mu koma gefen mu yawa Jummai Alfili don ta gabatar da shirinmu na gaba. Ɗan tsiya maɗaurinki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani, Hausa Yarabawa da Ibo ba mu rabe ba.

su mu daina mitin mu dan tattauna ne nufi na sai sami yo madaurin ki daya babu wari a duk lokacin da suka samu dama shugabanni da jama'a suna ci gaba da tofa bakin albarkacinsu a kan yadda za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a najeriya na samu damar zantawa da dr muhammad indimi rikakken attajirin nan na najeriya wanda kuma shi ne babban daraktan kamfanin mai oriental energy resources a lokacin da jami'ar harvard da ke nan birnin boston jihar massachusetts nan amurka ta gayyace shi domin ya yi mata da na tambayi dr indimi cewa yaya za a fahimci juna a zauna lafiya ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ba sai ya ce haɗa kai da haƙuri da mu san duka Allah ne ya halicce mu shine mafita. To, haɗa kai kamar su a ɓangaren galibi kasan matasa su aka fi yaudara. Mm. ake a ruɗe su su je su tada zaune tsaye. Mm. Wani kira za ka masu matasan su kuma shugabanni? Eh to, su matasa su ma suna da hankali. To. Bai kamata su yadda har a yaudare su ba. kuma bai kamata ni dai ba ɗan siyasa ba ne kuma bai kamata su yi su ba da kansu don waɗansu su yaudare su saboda masu yaudarar su don mai ba su yaudare 'ya'yansu ba saboda haka su suka yarda bai kamata su sayar da kansu su ce sai an yi kaza sai an yi kaza ba saboda haka shawarar da nake so na basu kowa yayi yi abin da ya kamata amma karka yadda wani ya yaudare ka don ya amfani da kai saboda shi ya samu kai karka samu saboda haka su ma mutane ne kamar masu yaudaran don me su ba za su shiga siyasa a yi da su ba maimakon a ɗauke su a mai da su 'yan banga tunda su masu mai da matasa 'yan banga su ba sa mai da 'ya'yansu ba sa kiran 'ya'yansu su yi musu banga in ni ne su duk wani wanda ya magana ce ka kira 'ya'yanka mana ka saka su <laughs> amma in suna son a yi zumunci za mu taimaka mu baka kuri'a kuma in muka baka kuri'a ka yi yadda ya kamata karka zalunci kowa karka ha'inci abin da ya kamata kenan su gaya wa mutane shi arziki ɗin Allah ne mai yi ba mm. wai wani siyasa ko wani ne ba in ka yarda da Allah to Allah shi ne mai yi in ba ka yarda da Allah ba kuma to Allah kuma zai nuna maka cewa wannan wanda ka yarda shi zai maka ba shi ba ne Allah shi ne fa'alo liman To su kuma shugabanni fa wani rawa kake ganin za su taka na ganin cewa an samu zaman lafiya kamar yadda ake da. Shugabanninmu abin da suke bukata addu'a jimai. To. yanzu kamar wannan gwamnatin tausaya mata za a yi gwamnati ce ta shigo ga matsalar north east ga matsalar naja delta ga matsalar economic ga matsalar wanda suka saci kudin gwamnati abubuwan suna da yawa za a ji da wannan ko kuma za a ji da cewa sai an ba waɗansu kuɗi saboda haka yau matasan nan ƙannenmu ne 'ya'yanmu ne 'yan uwanmu ne amma su ce za a yi amfani da su a kawo rudani a ƙasa ba daidai ba ne hmm. saboda haka su yarda da Allah Allah shi ne fa'alo man yure in kuma ba su yarda ba suka ce za su faɗa da Allah wannan kuma ya rage nasu to kai kana ganin za a za a za a iya komawa da kamar yadda ake zaman lafiya ba irin ba amfani da addiniyanci ko kabilanci? Wannan kuma yawanci ni dai ba zan cewa mutane mu jahilai ba, amma yawanci jahilci ne ke kawo irin wannan abubuwa. Allah shi ya halice mu. Lokacin da aka yi cikinka, ba kai ne za ka zaɓa ka zama bahaushe ko ba fulatani ba. dan baka sani ba Allah ne ya halicce ka kai ma ga kanka a cikin inda Allah ya kawo ka saboda haka sai ka gode ma Allah kuma sauran mutanen ma haka aka halicce su kamata ya san akwai Allah in muka san da Allah muka yarda da akwai Allah to fa za mu ji daɗin mu amma muka ce ba mu yarda ba to abubuwan za su kurkuce dama duk wanda ya yi sallah minti ɗaya ya ɗaga hannunsa ya roƙi kama Allah cewa Allah ya kawo albarka a ƙasarmu, Allah ya jagoranci shugabanninmu, Allah ya kawo arziki a ƙasarmu, mu ma Allah ya mana albarka. Inda za su yi wannan da yanzu an ci gaba. Amma in za ka ce, a mutum ne zai maka, mutum ne zai maka, mutum ba Allah ba ne. Na gode, Jummai. Ah, a, Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. Yanzu hello yo Hagai da Jummai Ali. To shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya aka saurara sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo gida bayan ganawa da shugaba Trump a fadar White House. Rundunar 'yan sanda ta gurfanar da sanata Dino mai layi gaban kotu a Lokoja. Majistare Abdullahi ya ki bada beli. Dan Mambila Ismaila Dahiru ya yi kiran gujewa yada jita-jita don samun salama mai dorewa a tsaunin. Ba wai babu damuwa ba, ba wai ba yi kisan ba, but level na propaganda, level na irin maganan yadda ake tafiya, it's not done like that. Allah yake da mulki. Yau Darius ya zama gavno. Kace kai ba za ka bi shi ba. To ya kake so Allah yi? Yankunar bakin wake sun tada bom a daidai sallah Bazar a Mubi inda mutane da dama suka rasa ransu. Shugaban Jibir Sheikh Abdullahi Balalau ya hori masu tafsirin Ramadan da dagewa kan yi wa matasa nasiyar illar shan kwaya. Hukuma da ke kulawa da kwaya ta ce mashaya kwaya a Najeriya kusan miliyan goma sha hudu kuma miliyan goma sha biyu duk daga arewacin Najeriya suke. Ko ta bayani matasan masu gane amfanin ilimi na addini da kuma ilimi na zamani. A karo na biyu babban sufetin 'yan sanda bai bayyana ga majalisar dattawa ba bayan majalisar ta gwale wakilin da ya tura. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya. To yanzu za mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Fasto Simon Lado daga jihar Kano da shugabar kungiyar musulmi ta tallafawa mata da matasa Malama Rabu Atusfiyan Ahmad daga Kaduna. Ga Fasto Simon Lado. To, salamu alaikum 'yan uwana 'yan arewa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa zaman lafiya shine garkuwa shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa a na tuna a cikin littafi mai tsarki yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila So don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar mu arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake ɓoyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya ikan zama da matsala su kuma yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su basu magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba So don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin najeriya mahimmancin zaman lafiya malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan bible da alkur'ani suka nuna mana a kan zaman lafiya wannan shine zai sa ƙasar ta ci gaba shine zai sa ƙasar ta bunƙasa waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari wasalam. Ita kuwa malama Rabi Atu cewa ta yi. Arewacin Najeriya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da har suna daban-daban mu mun halitta ku maza da mata da ƙabilu daban-daban da har suna daban-daban da dangogi daban-daban amma Allah tabaraka wa ta'ala ke don mu san junanmu don ka yarrabe ya san in ya muri ya muryar nan bahaushe da sauransu don haka muna kira ga 'yan uwa musulmi fara tabawa da tsoron Allah ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya ka zauna da ɗan uwanka musulmi lafiya wanda ma ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya ɗan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa mai yu'min billahi ya hadi kalba duk wanda ya yi imani da Allah to Allah sai ya shiryar da shi ma'ana Allah sai ya shirye zuciyarsa domin ɗan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar ɗan adam shine halakar aikin ɗan adam domin Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi kuma Allah ya je jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din. Yan uwa musulmi kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu. Zuciya wadda take rayayya, lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta da haka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah ta tabaraka wata'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya Allah ta tabaraka wata'ala da ya yi ka ya halicce ka shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa zuciya lafiyayya ita ce take tunanin shin ɗan uwana ya ci shin dan uwana yana da sutura shin dan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min alkhair lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi. wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya. haka dukkan wani gida ya samu zaman lafiya kenan ashe dan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya sannan mu tsare harshen mu kada ya faɗi abin da ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lallai dan adam ba zai buɗe baki yayi wata magana ba face a wannan magana akwai raƙayi da asidu a tare da ita kunnan ɗan adam kada ya saurari abubuwan da suke Allah ta baraka wata ala ya Allah muke roƙo a cikin rayuwarmu. Jalla allazi wahidu. Nan ka To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gai da Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. dan wasan tsakiya na kasar Ivory Coast da ke taka leda a kungiyar Manchester City ta Ingila Yaya Toure zai bar kungiyar tasa a gashin wannan kakar wasannin. Kocin kungiyar ta City Pep Guardiola ya ce Toure dan shekaru 34 zai buga wasansa na karshe da kungiyar a Laraba. Toure ya koma City din ne daga Barcelona a shekara ta 2010 inda ya zamani da koci uku a kungiyar wacce ya buga wa wasanni 229 a tsawon zaman sa na shekaru takwas. Kungiyar Brighton ta Ingila ta sami tabbacin tsallake faduwa ficewa daga gasar Premier a bana bayan da ta doke Manchester United da ci daya da nema a daren jiya. Yanzu haka kungiyar tana da tazarar maki takwas tsakaninta da matakin faduwa daga gasar. To sai dai a daya bangaren kuma kungiyar Stoke City ta fadi daga gasar ta Premier wanda ya kawo karshen shekaru goma a ɗinke da ta yi a cikin gasar. ficewar kungiyar dai ta tabbata ne a yau bayan da crystal palace ta bi ta har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya an dakatar da kocin kungiyar atletico madrid ta kasar spain diego simeon daga tsayawa bakin filin wasa har na tsawon wasannin gasar turai hudu wanda hakan na nufin ba zai bayyana wajen tsayuwar mai horar da 'yan wasa ba a wasan karshe ta gasar kofin uefa da za a buga a ranar 16 ga watan nan na mayu an kama simeon ne da laifin zagin wani jami'in wasa a wasan kusa da ta karshe ta farko da kungiyarsa ta buga da arsenal haka ma an ci tarar kocin kudi euro dubu goma rahotanni sun bayyana cewa kungiyar borussia dortmund ta kasar jamus tana nan tana zauracin dan wasan tsakiya na chelsea timoe bakayoko bakayoko dan kasar faransa mai shekaru 23 ya koma chelsea a wannan kakar wasannin to amma ya yi fama da cikas na tabuka kokari a karkashin koci antonio conte wasu rahotanni na cewa ita kanta kungiyar ta chelsea tana shirin baiwa dan wasan damar tafiya a karshen wannan kakar wasannin an tabbatar da tsohon shahararren dan wasan kungiyar liverpool steven gerrard a matsayin sabon kocin kungiyar rangers kafin nadin nasa dai gerrard ya yi aikin horar da matasan 'yan wasan kungiyar liverpool ya maye gurbin grammy moti ne a rangers din wanda aka kura daga kungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria nan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta yin cikakken bayani game da ganawar da za a yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Babban bankin Najeriya da bankin al'umma na ƙasar China sun cima wata yarjejeniya ta musanyar takardun kuɗin da suka kai dalar Amurka biliyan biyu da rabi. jiya juma'a tsaunin Kilau wanda ke jihar hawaii ta nan amurka ya daɗa tumbuɗin narkakkun duwatsu masu mu da wannan makakashin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim almasi garba da ta na gabatar da shirin da kuma Cibahiru dodo ne wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum